wato ba gida ne na ni'ima da jin daɗi ba fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban fihi ma fakihatun cikin wa'annan فبأي آلاء ربكما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هم أزواج في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان fiye ma faki hatun cikin wannan aljanna guda biyu akwai kayan marmari kamar da kun je a cikin waccan to kowanne akwai kayan marmari wa nakhalun akwai dabino wa rumanun akwai rumani waɗanga dabino da rumani kayan marmari na suma Faki hatun a ambace faki hatun sannan aka ambaci nakhalun wa rumani wato adabul khasib al alal amin kun ga da dino da rumani su ma kayan marmari na amma saboda muhimmancin su bayan an ambaci kayan marmarin gaba ɗai sai aka dawo aka ambace su saboda muhimmancin su domin da na da muhimmanci ga balarabe haka nan rumani wa bi ayi ala rabbikuma tukadiban fihin na khairatun cikin aljannan nan guda biyu akwai 'yan mata hisanun masu kyau wa bi ayi ala rabbikuma tukadiban horon wato ‘yan mata ne masu farin makasura tun wayanda an takaita su fil khiyami cikin hemomi, wato ba su yi ta waje iska ‘yan bugi jikinsu ba, ba matan duniya ba ne, wato na cikin aljanna ne. Kwabi yi ala irabe kuma tukar diban, lam ya ɗami sunna, insa. الجبال متكئين على رفرف خضر وأبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان waɗannan 'yan mata masu kyau lam ya dami na ɗayan sun ƙablahun kamin mazajen su ba wani mutum da ya taɓa su wato saduwa da suwa wala janun babu wani aljani wanda ya taɓa saduwa da suwa su wato mata ne waɗanda kowa bai taɓa kai gare su ba su ne abin da aka tanada kamar wanda aka tanada cikin wacce aljanna biyu na farko wabi ayi ala irabbi kuma Jibar. matake yana ala rafrahiya suna bisa ga rabrahu wato kayan kawa kudurin kore wa abqariyan abqari wato kayan kawa wanda aka jingina zuwa ga wani gari abuƙara. ko kuma an ce abuƙari duk abin da ya wani kyau ana ce mai abuƙari, saboda abuƙara gari na da yake duk abin da suka saka ko suka kera to yana cikin wanda ya wani kyau shi yasa ko abu yake sai a ce yau hisanun mai kyawun wani sai a yi nasaba ce ga abukara wadda ya yi ala biko kuma tukardiban da wace ni'ima cikin ni'imomin ku? daga cikin ni'imomin gada an ka ambata wace kuka karyatawa cikinsu ya Allah babu ko guda da muke karyata godiya ta tabbata gare ka tabaraka ismu rabbika suna Allah ubangijin yayi yayi albarka ji aljalali ma abuci daraja wal ikrama da karramawa ya Allah ya manta, "Baraka ismahu!" ya dal jalal wal da albarka wannan sura suratul rahmani Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu Allah ka shirya muka shirya mana ɗaya da zuriyar